فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi ta hanyar kasancewar ayyukansu na ƙwarai sun rinjaye munanan ayyukansa to waɗannan su ne waɗanda suka rabauta domin za su samu abin da suke bukata kuma su kubuta daga abin da suke jin tsoronsa.